a bismi lahi alhamdulillahi lalzi salaha min almasi basharan fada'a lahu wa sihira wa kana rabbuka qadira wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin wa ala alihi wa shine darasi na biyu to sai alhaji mu a cikin kitabun nikahi wannan littafi na aure to al-qisbat mun yi magana akan cewa yadda ya kamata mace ta fito a idan za a nemi aure kun ga yanzu su kansu yan matan yanzu idan kana musu wannan karatun abinda za su dauka wata za ka ce wala ta taba sanin malam ya iska ba sai to ba iskanci ba ne magana ce da malamai sun yi ta sama da shekara dubu tana nan a cikin littattafai to sai al-khitbatu al-khitbatu shi ya talabu zawabi shine neman aure min al daga mace bil wasilatil ma'rufa ta hanya wacce take sananniya bainan nasu tsakanin mutane fa in hasalat al-muwafaqatu idan an samu dacewa fa hiya mujarrad wa'dun bil to wannan mujalladin alkawari ne na aure ka je ka samu mace ka ganta ta ganka ta aminta tana son ka aminta tana son to wannan mujalladin alkawari ne kawai za a yi aure la yahillu bi khatibi bayyi biha shay'un min al-maqsubat la yahillu bi halatta bal al-khatibi ga wanda yake neman sa aure biha shay'un wani abu tattare da ita min al-maktubat cikin abin da ake ainihin wato nema a wajen masana'o'i bal ita wannan matan tabbat za ta tabbata ajnabiyatun a matsayin ajnabiya an a kan shi hatta ya aqida alaiha har sai ya kulla aure tattare da ita dan ka ji ka ce kana son mace ta ce kana son ka an yi alƙawari na aure to kakka ɗauka akwai wata alaƙa har yanzu tana nan a matsayin ajinabiya ba abin da ya halatta tsakanin kai ita domin ban sani ba kowa nan ana samu irin zaman da ake ce masa ba ta zara wanda za ka yaro ya je zance ya haɗa jiki da shi da yarinya sun mani ya zo neman ta ba aure ana yin nan wannan ko anan ko ba yi ana da turanci noga suke ce masa noga ko mai mota ne ya zo da mota motar ta sha bakin gilai da rana ma baka ganin wanda ke ciki kuma da daddare zai zo ya buɗe mota yarin ya shiga ko ba da maka tambaya ne ake ake ko kuwa sai an zo rigingimu sun faru matsaloli sun faru shi kenan ko mutum ya zo rigingimu ya ce yana son yarinya ya kawo akwati ya kawo sadaki ya ce a sa ranar aure sai an sa sai ce ya biya mata umara za su ne kuma umaran nan fa daga shi sai ita shi kenan su kuma iyayen a lokacin duk wani wanda zai motsa ya ba su shawara za su ce bakin ciki ake da yasu ya dauke ta su je madina su zauna daga shi sai ita sai shaidan su dawo maka daga shi sai ita wa sai shi ɗan. sai ya dawo ana aure saura wata ta saura sati uku saura sati biyu sai su ya fafa a bashi kayi me ya faru sai su a yi iska ba ta da mutunci shi za ta yi rashin mutunci to me rashin mutunci ka zauna da shi zai ce kawai a tambaye ka ita ta san rashin mutuncin da kamar ba zai faɗa rashin mutuncin shine ko iyaye sun yi sakaci dama in ya aure ta ai nan shine manufar yana daga ciki to bai aure ta ba ya riga ya kai kanta ne da ita kuma ko ya aure ita na mata da dama an yi musu irin haka wasu kuma ba za su iya faɗa wa iyayensu ba cewa ga abin da ya faru tsakaninmu da wani kuma sakatun nasu akwai baban da wani yana ishi haka auren ya yi kusa saura sati biyu mutum ya je a dawo mai da kayan shi ya fasa suka yi tambaye shi me ya faru yace ai ko da ya gane iska ce ba ta da mutunci aka tambaye ta me ya faru sai ya zo ya rage aure saura kwana bakwai ranar nan tsawar ta ta zo sun shiga ɗaki daga ita sai ita wai me yake faruwa ne ta ce wallahi ita ne tun da aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza shi kenan ashe mamar tana da shi ne ta faɗa mamar to gaskiya ta fi dalilin da ya sa wani yake ya baka aure shi ne ya kira shi ya ce aure kana da dama kan ka ce ka baka kuma ko a wurin kai kana da dama ka ce ka kace ka kuma wanda zai tilasta ka ce ka zauna da amma tun da abin da ya faru tsakanin kai da ita kenan kuma ka ɓoye ka ƙi faɗa to kayanka da ka kawo da kuɗinka karfi ya ci in kana da kotun da za ka kai ma ka kai mu je mu haɗu da kai kotu ta karɓi kayan ta ba amma kai ba ka isa ba wanda yi Allah ya shirye ka wala yahillu lil muslim bai halatta ga musulmi ma an yaqtuba ya nemi aure ala sitbata a kan neman auren dan uwansa musulmi لقول ابن عمر رضي الله anhu saboda magana abdullahi an umar ko radiyallahu anhuma yace na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi an an yabi abu abadukum ala bai'i ba kada sai ku yi ciniki akan cinikin da wani ya je yana siyan abu bai gama siya ba ka ka ɗaukar ciniki a kan ciniki sannan wala ya fi tubar rajul kada mutum ya nemi aure a lafiyar da ta fi a kan neman auren ɗan uwansa musulmi hatta yadda rukar kaɗi da har sai mai neman auren kafin shi ya bari au ya azana na al ko mai neman auren ya masa izini ya ce wani ka san yake neman wancan dan aure ke to gaskiya tsakanin Allah na faka saboda wasu dalilai in kana san taka je ba bas in kuka lura za mu ga cewa duk abin da zai bayu zuwa ga a samu kiyayya da rikima da rikici a musulunci ko shekaru idan ka je kana siyan abu baka gama ciniki ba wani ya zo ya fada cinikin daga ƙarshe ya rusa ka shi aka siyar mai don ba su ba har abada ba za ka kala zaman lafiya da shi haka in wani ya je yana neman aure watakila sai da maganarsa ta karfi kai ka ka shigo daga baya to wani a har abada ba zai taɓa ƙyada eh? ana ba da wani labari an ce wani limani ya wuri wata maka shi bai sani ba a shi ɗaya daga cikin matan ladan ne ladan ya saka shi kuma ya wula ya zo ya ce a kai daidaita sahun ba ya sallah ce ba za a daidaita sahun ba kana magana a daidaita sahun ba ko kuke ɓata sahun wala ya yi da lafu bai halatta ga mutum ba khidmatul mu'tadat mutum ya nemi auren mace wacce take cikin al'adda min tsadaƙar rabi'i wato sakin rabi'i la'anna ha zaujatu saboda ita mata ce saki raja'i in saki ɗaya ne ko biyu to wannan matar tana da alaƙa da mijinta na farko shi in ya tashi in baka gama idda ba cewa kun ya dawo ita kama la yi juzu tasirihu kamar yadda bai halatta ba mutum ya fito kuru-kuru da fitibatul mu'taddati ka nemi macen da ke a idda aure min talatin bashi daga saki wanda yake yana da nisa kenan matar da aka sake ta saki uku ita ma Allah bai yadda ba ka fito kai tsaye ka sai kana santa in tana cikin idda sai dai ka yi jiwaye ne kamar wanka aw wafatin zauji ko matar da mijin ce rasu amma wala da aka bi ta'ari babu laifi mutum ya jiwaye ne kamar wanka ka faɗi maganar da ba tare ba ba kai tsaye ba amma kuma tana ishara zuwa ga haka amma Allah ya hana kai tsaye ya faɗa cewa wala bina alaikum babu laifi gare ku fi ma arastum bihi min fitlatin nisa'i cikin abin da kuka bujiro wa da mata shi na kuna san su za ku aure su au aka nan tun fi an ko kuka boye a cikin kanku za ku tafi unguwa ka hango ta ka bayar da kuɗin mota ka ce ga shi kan aje a kai mota a ce yana mata fata alheri Allah ya dawo da ita lafiya kaga ai ba cewa kana santa ba amma daga wannan sakon ita ma kamata ta fahimci to wata kila ba mamakin bayan wannan la ta dalila Allah la ya yusu ba da zalika amma a fito kai tsaye to Allah subhanahu wata'ala ya hana matar da take idda wato wacce mijinta ya rasu da wacce aka sake ta sake uku amma wacce aka sake ta sake daya ko biyu wannan ko jirwaye mai kamar wancan Allah bai yarda a saboda tana da alaƙa da mijinta na farko to shi yasa za mu ga maganan idda da Allah madaukakin sarki ya tashi yace ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nabi idza sallaktumun nisaa fa sallikuhunna bi iddatihinna sayti wa ahsul idda sayti wattaqullaha rabbakum sayti la takriduhunna kakku fitar da matan daga gidajensu wala ya faru su ma kada kaga ka saki mace amma Allah yana cewa gidan nawaye naka ne la tukuriju wannan min buyutihin kar ku fitar da su daga gidajensu wala yakhrujna su ma kada fita illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai in sun zo da alfasha mabayyana ya ta wannan kuma wani abu daban aqdum nikah kullu aure wa rukuna rukunan aure sune al-ijab wal qabul wato bayarwa da kuma karɓa wa yushtaratu li sihhatihi an shar'anta da ingancin aure akwai bambanci tsakanin rukuni da sharadi shi rukuni abinda idan aka samu kun goma ne in ba dai ko duk yanzu ba su an وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره to inda za ka yi imani da biyar ba ka yi imani da tsaye ba rushe da biyar sun amfani to shi dole a samu al'izar wanda zai bayar a samu alƙabul wanda zai kafa shi yasa Allah ya kama mu malaman mu da alhe za ka gane malamai suna kokari ta yadda mutane ban dai sani ba ko a shi ga ɗaurin aure ma mafi yawancin mutane sai ga ba su yawa maimakon mutum ya zo ya nemi ga da ake ɗaurin aure sai ga mutum ko ya ce ya kawo ya zo neman ilimi sai ka ci albasa wannan kuma ko su tasan sun zama irin ne izinin wali na farko izinin wali ala ta'ala Allah ya ce kai ku kunna bi izni ahadihin ku aurar da su da izinin waliyin wa an aisha رضي الله عنها قالت تكيت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيات ta bi لم da ita ba. Wani ولي تبي أولا لإجراء فنكاحها باطل فأولا تقتل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها idan mutum ya riga ya kwanta da mace falaha maharwa to tana da sadaki bima asaba a saboda abin da ya sa ruwan da ta ita fa in tashadar idan aka yi rikici wannan yake shi zai daura ma yarinya aure wannan yake shi wannan yake shi to fasultanu waliyu man la waliya to wani akwai shugaba a yankin to zai zama to shi zai zama waliyin wata ba ta da wali ana rikici a kan ina fata an fahimta shi yasa za ka ga akwai rigingimin da in sun sa sosai dai kotu akwai bambanci tsakanin fatawa da kuma hukunci akwai bambanci wannan shi ne abu na farko izinin wali abu na biyu a samu huduru shi halatta wa shi an aisha radiyallahu anha qalat take cewa annabi ya ce la nikaha illa bi wali babu aure sai da wali sannan wa dai adlin da shaidu guda biyu adalai su mafi karanci to yin aka samu al'ijabu bayarwa aka samu alƙabulu sannan aka samu waɗanda za su ba da shaida a wajen auren cewa an yi to shi kenan aure ya tsoro ko mutum biyu saboda wannan yana ɗaya daga cikin hanya na kubutar da mutum daga sarki saboda da rikici ta taso abinka da 'yan mutane a ce mai faru ka ce ai ka aure ka ne matarka to ya aka yi yake ya ka ce ai wani da wani da wani su ne shaida lokacin da aka aure ga wanda ya bayar da aure wani ne ya karbo mu ko ne ya karbo da kai amma in ce ka aure ba shaida ba san san da aka auren ba ba wanda ya bayar ba san wanda ya karbo ba akwai matsala ko ba akwai wudu musu al mar'a wajibin neman izinin mace qabla zuwa da kafin aure idan kana lalika a in ya kasance babu aure illa da wali sai da wali to fa innahu yajibu ala wali to wajibi ne ga wali al mar'a fi wilayati ya nemi izinin wanda yake zama walinta min nisa'i na mata qabla da kafin ya aurar da ita wala yajuzu lahu bai halatta ga uba ba ikibarun mar'a alal zawali ya tilasta wa mace ta aure wani illan lamsar da in dai ba su yasa ba in na in aka da arewa idan uba ya amfani da damarsa ta ƙarfi ya ɗaura mu aure ga wata wahiyar gairu zaɓi yake ba ta yadda ba to a faskul aqdi yarinya tana da iko ta kai kotu ta lalata aure an fahimta shi. duk da wasu malaman mazhaba sun ce ana yi da makamancin su duk wanda ya ce ma ana yi tunda annabi ya ce ba a yi to ba a yi shikenan an abi hurairah ta annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ya ce la tanquhu al-ayyim ba a aurar da bazawara hatta tusta'ama hasi anni mishawarata wala tunqahu al-bikr ba a neman ba a aurar da budurwa a ta suka a har sai an nemi izinin ta qalu ya rasulullahi sahabbai suka ce ya rasulullahi wa kaifa ibnuha to ya za a yi a gane izinin ta qala sai annabi ya ce an taskuta idan aka kira ta aka tambaye ki aka ce kina son wani sai ke shiru to shi ne shine ibnuha da haka a nan wajen wannan nassin asali amma dole wasu guraren sun an koma zuwa ga al'adar mutane annabi a wannan lokacin yana magana ne gwargwadon yadda al'adar su take ta laraba su wani suka kira mace suka zauna da ita aka ce kina son wani ta yi shuru alama ne sanawa amma yanzu sai ka duba gani a nan idan aka kira yarinya aka zauna da ita aka ce kina son wani ta yi shuru alama ne tana son shi to ba shi bane alama sai amfani da alamar da ita ce alamar da ake ganewa eh wata yin aka kira ta aka ce kana son wani za a ta tashi da gudu tana dariya kayan to ka san an fahimci cewa tana son wanda ake tambaya a kan ba wai shirin ba wa ana kan sa binta kuda al'ansariya anna abaha zawwaja baban ya aurar da ita ya sanyi sayyibun al'ali tana da zawara fakari har zalika sai ta kamata auren da babanta ya mata فعاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجا النبي فرد نكاح كما النبي ورور أولا وعن ابن عباس أن زارية بكر وتبدلوا بيوة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجا النبي وذكرت له أن أباها زوجها فأنبت مصر وبابا يا أولا إيطانا wani ya kare haka kuma tana tsin auren ba ta su ba karyar hannabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sai ya ba ta zaɓi yake in tana so zai raba auren tun da ba ta so to malamai sun yi rubutu a kan wannan ne da kahir ba hukuncin auren dole lokacin da aka fito da magana maganar shari'ar musulunci daga zamfara daga nan jihohi suka fara a najeriya wallahi abin da zai baku mamaki dukkan jagohin da suke da kawai wanda suke hausawa ne idan aka tattaro su sai ka samu kaso 100 daga cikin karuwan nan kaso 70 daga cikinsu abin da ya sa su hanyar karuwanci daga magana a wurin dole ibn al ya faɗa a littafin shiraudatul muhibbi ya ce da ka haɗa mace aure da wanda ba ka so gara duk abin da ta mallaka a rayuwar ta kwace mata ya fi maka su shi yasa da man Allah da ya tashi ya sa a tasi guda uku da aure ke tabbata a kansu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum sayti azwajan litaskunu dan ku samu natsuwa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma to dole sai an samu al soyayya soyayya ita kake bayar da idan an zo zaman aure a samu a sakan nasuwa sannan daga nan ake samun arrahamatu jin tausayi tsakanin mace da namiji wallahi duk matar da ba ta son ka na rinda da Allah ba za ka taɓa samun nasuwa da ita kuma wallahi ba za ka taɓa jin tausayin ka mun sha samun rigingimu ba iyaka kaga wata mutum ya kwanta eh inda kwanaki mun yi fama da wannan fim mahauci ne kun san irin yadda bukan mahauta take da kaifi ko sa aka dora a shi aka gani aka biya ka da shi kenan ka gama da to haka ta bari saboda an ta mata auren mijin ba ta san shi ya dawo daga aiki ya gaji bayan azhar irin ya sha fura bare kwanta kafin la'asar ya tashi wallahi malam ko ta dauki kashi irin fa wannan ta dora a wurin shi kawai saboda ba ta san ba ta san akwai matar da ta haihu da mutu yaran sun girma su ma sun yaya yanzu tana da ne jikoki ko da mijin ya faɗi ya mutu mijinta ta kira 'ya'yanta ga baki ɗaya mazan da mata ta ce tana musu wasiya don allah roƙon da za su musu kada wanda ya kuskura a cikinsu ya ɗauki ya aurar da ita ga wanda baya mata su ta ce kun gani nan da kuke gani ta ce masu, wallahi ba na son babanku na aure shi gudun ɓatar rai iyayena ya sa ni gara in zauna ta damuwar da su ransu ya ba su ta ce amma wallahi tun daga ran da aka ɗaura mana aure da shi wani abu ya zo ya tokare min kirji ta ce wallahi ba ta ji abin ya daina tokare kirjinta ba sai ran da ta sun haihu tare da shi yaran sun girma har su ma sun haihu amma saboda kawai haka aka gina abin ba ta su kuma haka aka shiga da tafiya ba ta sai ka ina mamakin namijin da zai ji neman aure mai ba kafin shi in kana da hankali da ka zo ka ce ina san shi ka bi ta bara ce maka mutum ya ce mutum ne to ka kama gaban ka wannan shi wallahi malam muna ganin ilal din illolin da yawa suna faruwa an gane to da aka ba kyau abu biyu duk yan matan muna musu nasiha su tsoron Allah su kuma su jin an koma iyayensu waɗanda ba mutanen kirki ba kuma su ke su za su aure da ko wanda za ka kai ta wa dan iskan gari tantili wanda ya fi kwara mutunci a gari sai ta ɗauko ma baban ta kawo ta ce lallai shi ita kuma shi kuka so su ya kawo to yadda ya zama haramun ne kai ka ɗaura maka wanda ba ka so ita ma ta san haramun ne ta ɗauko wanda ba na kirki ba ta ce shi za ta auren mata shi kenan sai kutubatun nikahi kutubar aure da ake idan an kulla aure to sai a karanta wannan kutuba din gudu wata ta habbul kutuba ta bayyana ya dai da aku an zo a karanta kutuban kafin a kulla auren وهي التي تسمى خطبة الحاجة إذا أتيت متى خطبة الحاجة ولفظها قال لك ba. يتولى ما في مفسر إن الحمد لله نحمده ونستعينه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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنا إتتني خطبة الحاجة أنا أن سبب يا أخوة تتكم ضعيف في تعاملي لإيتا وأنا بات بقاطع تطلع وهو في باب التحنئة مستحب بنسي واتو يمن من نكاح الأول إذا وانا يا أولي to mustahabbi ne in na haɗu da shi in masa munna an abi hurairah ta annan nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce idza rafa'a wato qala idan zai yi addu'a ga wanda ya aure shi annabi yake cewa barakallahu lakum Allah ya yi muku albarka sukan ce na farko dinnan da ake cewa barakallahu lakum shine albarakatu li kauniha nazilatan wato Allah ya sa wannan abin ya sa masa albarka ya muku amfani wa baraka alaikuma sannan Allah ya sa masa albarka gare ku shine kasancewar albarkan tana sakkuwa daga sama daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa jama'a kuma fi khairin sannan Allah ya hada ku cikin alheri wannan shine in baka iya da larabci ba in ka da mutum ka ce Allah ya muku albarka Allah ya haɗa ku akan albarka Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato a tara ku cikin alheri sai a sadaki wannan yana ciki ƙala ta'ala Allah ya ce wa abdul nisa a sadaqatihinna nihila ku ba mata sadakinsu wannan nihila din malamai suka ce da ma'anan farilla wajibi in tubna lakum an shay'in minhum nafsan idan matan su suka dauki wani abu suka ba ku akan dadin ran to fa kuluhu hani'an masya to ku ci shi yana mai dadi sannan yana da ainihin wato saukin ci a wajen ku hani'an mai sauki mari'an mai dadin hadiya a wajen ku kamar yadda mawaki ke cewa a ya gafilan wal mautu bil qurbi ya tsara sai ce a hammaka mar'a fi mari'ika yamraku a an maka mar'afi mar'ika ya mar'a to wannan wa'atun nisa sadaqati inna sadaqat shine maqulun bihi sani na wa'atun nisa kuba mata malamai ta ce a nan wajen idafa ce likamli idafa ce ta mallaka wannan yana nuna duk duniya ban da su waɗannan matan ba wanda ya mallaki wannan sadaka fasadaka haqqul mar'ati haƙƙi ne na mace alar rajul akan mulki wa huwa laha kuma mallakar tare la yahillu li ahadin aban kana aw ghayruhu bai halatta ga wani mutum cikin mutanen duniya ba uba ko wani an yi aku da minhu shay'a ya kafu wani abu daga ciki illa idza tsabat al mar'atu nafsaha bi hadha al sai idan ita ce ranta ya mata dadi ta ɗauka ta baka ko da a ce take ji ka tambaye ta tambaye da ita kuma ba za ta hana ka ba amma ba haka take so ba wallahi in ka karba kana cikin matsala amma yanzu sai ka samu akwai iyayen da a kawo sadakin yaran su karba su cinye sai magana auren ya taso a ta turka turka a rasa yadda za a ana yi to musamman an fi samun matsala in ya zama to yarinyar uban ba shi ya haife ta ba irin wani suke ke ko in amince shi aka bari amana a hannun bai jin nauyin a kawo sadaki ya karbe sadakin ya cinye to Allah duk wanda ya ci ya ci wuta balbal sai ya biya a lahira Allah ya kiyaye walam taj'al ash-shari'atu shari'a ba ta sanya haddan da illati karancin sadaki ba iyakar karancin sa wala da kasarati ko yawancin sa lakin sai ne hassasat hassat ada tasfiqul muhur shari'a ta faɗaitar akan sassauka sadaki wa adamin mughalat fiha da kuma rashin wuce gona da iri a cikin matsalar salati taysiran li amaliyatin suwabi saboda sauƙaƙe hanyar aure su wa hatta la da anhu shabab ta yadda kada samari su bujire su kauda kai daga auren da kasaratin ciki saboda yawan ɗaune ta ciki saboda duk lokacin da farashin aure ya yi sama da kuma farashin zana za ka ba zai kasar mai nake nufi idan ka aiki ɗa ko kai ne shugaban majalisar malamai na ko ina ne kakka yau da kanka da zarar ka riga ta girma to dole sai ta yi alaƙa da namiji ko dai ta hanya mai kyau ko ta hanya mara kyau saboda ita sha'awa ba ruwanta da kai shugaban majalisar malamai ne ko ko ne ko ba ruwanta da wannan to in tana motsawa ko dai a aiwatar da ita ta hanya mai kyau ko ta hanyawa mara mara to in aka farashin aure ya yi ƙasa to sai ka gaza na za ka sauƙi cikin mutane amma idan farashin aure ya yi sama su 'yan matan suna da sha'awar mazan sannan kuma mazan ba za su iya yin auren ba wata ba wai jira ke yi ruwan saurayin ma da taso ya zo same ta abin da kai ta za ka dinga tashi ta zuta ta biyu ta sami. shi ta wannan kofar dole a rufe ta da yasa nake cewa in kana da yara ɗan mata suka taso ka yi ƙoƙari ka sa ido akan kowace akwai wacce za ka ga tana da kame wadda tun da ta taso karatu ta sa a gaba karatu take yi ba ta saurara kowa to wanda in ta ce karatu za ta yi sai ka karfafe ta fita karatu amma wata ta taso ka ganta da rawar kai yau a ce ma a wancan kwanan an ganta tare da wasu an taso makaranta ya kamata ta dawo karfe daya ba ta dawo ba sai la'asar ka tsaya tambaye ta ina ka tsaya ba kyakkyawan bayani to ka kokari ka tambaye ta a wani wanda take so ne aure take so ne in ka ce aure take so ka kai mata aure ka zauna lafiya kar zai je ka ganyo ma magana kar ka ce wallahi tallahi da zai ba kwaya nawa kike shekara ke nawa ke in banda rashin mutunci yanzu za ta zama ki fara min magana aure yanzu a'a alajan Allah kar ka yi hakuri kar ka je ka dauko ma rigima a kai kakka je ka ɗan fitina wannan haka ake dan haka qala ta'ala Allah ya faɗi cewa in arabtum mustibdala zawji idan kai nufin musanya wata mace makana zaujin a makafin wata mace wa atitum ihdahunna qintaran ka ɗauki kuɗi mai tarin yawa ka ba ita wannan sai Allah ya ce fala ta'khudhu minhu shay'a ka karɓi komai a ciki kana aure da mace kai ba ka santa kana so ka rabu da ita za ka auri wata kuma ka kashe mata kuɗi mai yawa tun da kai ne ba ka santa kawai sallame ta fita shi kenan amma kar ka zo ka ɗauki hanya na kunta ta mata canza yanzu ita da kanta sai ta buƙaci rabuwa daga nan kuma ka ce to tun da ita take so a rabu sai an kawo kuɗi kar kai haka Allah ya hana shi yasa Allah zaman an yake aka aku zuna ugu wuta na ma'aikaman mubina وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا Allah ya nuna cewa yin hakan zalunci ne bai kamata maza su ci gaba da yin hakan wa an anas bin malik anna abdurrahman bin auf ja ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wajen annabi wa bihi akalu sufurati tattare da shi akwai wato gurabun cirare na za'afara فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي تنبيه فأخبره أنه تزوج مرأة من الأنصار سيما النبي العباد شعياء وهو كما كان بسكن ما تم به قال سي النبي سيما كم تبت إليها نوع كبات قال سي زينة نواة من الذهب النواة أحد العلم سكف آسك في شيء اسم لحد من الأوزان اسمي سوناني na wato ma'auni da ake amfani da shi wa huwa kamsa kudarati shine dirhami guda biyar qala rasulullah sai annabi ya ce masa awlim walau bi shatin to kaje kai walima ko da akuya ne kuwa kai yanka wa an sa'al bin sa'ad qala yace inni la fi qawmi yace ina cikin mutane inda rasulullah sallallahu alaihi wasallama wajen annabi إذ mace ta إذا ta tsaya. فقالت يا رسول الله إنها قد وعب النصح لك نيمة تسينه نابا أكينا بريك إن كان صورة عمي فرسمها رأيك كدوبة بني مين رأيك فلم يجيها شيئا النبي يجيه بكيمة قومها ثم قامت sannan ta ci gaba da cewa a wata ruwayar cewa kai kamar yaron tsawiya ta tsaya tsayawa doguwar tsayawa ta zo kawai ta tsaya gaban annabi ka ga yin yin za a ce to duniya ta ga karshe mata ba su da kunya ko kuwa ta zo ta ce kawai ta ga wajen annabi ne in annabi yana son ta ya aure ta فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك wannan fa mai tsewar ta ba da kanta gare ka in kana so ka aure ka fara fi na ra'ayinka ka duba ka gani ne ra'ayinka walai ne kin ashi annabi bai amsa masa da komai ba fa qama rajulun ko kun makaman sarika sannan ta ci gaba da tsayuwa a karo na uku فقال يا رسول الله إنها فقالت يا رسول الله إنها قد وقفت نفسها لك فلا عليك قلت يا رسول الله تعف بارك لك غريك كدوبة غريك إن كان سوف لك نير عنك النبي يجي أو رواية da ta zo ta fara magana sai da annabi ya حقها فمن في سوق إلا صلى الله عليه وسلم فقام رجل سوى نمس منك فقال يا رسول الله أن منها إذا أنت لا يا رسول الله نئنا تفعورا من إيسانا أما يقول ما لم يتك في هكما بجيسا أن نبدأ يكالتر في يكالليس الإحسانا حقا في يسوك يلا كي يسيكو هذا سوى إندا النبي في بيسانا في يأتي متى تسوى saboda su a ka'idar bai ba yadda za a yi annabi ce mai san abu wani ce na kansu bai taɓa yi sai ta da annabi sun san haka yake shi balidin ne idan ta akan lisanin a annabi ya Allah ya ba shi maganar da duk wani mutum da ake ganin ya tsare wajen magana san da ya kasa magana to annabi sai Allah ya sa harshen sai ya kuma harshe ne wanda yake wata biyayya da kalan gaskiya yana yin magana inda ya dace ya magana ya shiru inda ya kamata ya shiru sa da ya daga kai ya kalle ta daga sama har ƙasa ko sai sun kai ta kai shi kuma wannan da ya ga shuru shuru shuru shuru ya ce ya rasulullah ka san ba akwai mabukata ba mun eh, kai ba ka da bukata mu muna da bukata ba qala sai shi hal daka min shi akwai wani abu qala la shi gaskiya ba bayan sai su isa a kwakwalin walau ka sama min abin ka je ka nemo ko da zo ne na bakin karfe ne mana za a gowa mala da yadda ya tafi ya nemo kun ma a sannan ya dawo ka fara ya ce ma wajen su ce wala ka sama min abin ya ce wallahi ko bai ko zo min ma ba a sanar ba bayan sai an yadda ya ce masa hal ma aka mini kur'an ce in a kowane abu da ka haddace na littafin allah bayan sai ya ce ma'i suratu kaza wa suratu kaza na haddace sura kaza da sura kaza qala fi ilha an ka'atuha bika bima ma akala min ka je na auren maka da ita sadaki shine abin da ka haddace ne misalin Allah me yasa saboda a kullum kofa ta zina aka yadda a ɗauki aure a baka bashi in ka samu kabiya amma mutane sun sun kallafa ma kansu abubuwan da ma an zala Allah biha mun sun ta sai ake ta wahala aka shiga rigima aka shiga matsaloli wa ya zuzu ta ajiyar sadaki ya halatta a gaggauta sadaki kulli a kawo duka wata asiri wata asiru kulli sannan a yi jinkirin sadakin duka wata ajiyar ba'adi ya halatta idan ka sa sadaki tun da yanzu wata tsira da sai fara a gane ku? a ce eh, jaka miliyan ɗaya ko sai fa miliyan ɗaya ko ya halatta a kawo miliyan ɗaya lokacin da shi ne wai jizu ta abin da sadaka kenan za a iya kawo sadakin kafin ɗaura aure sannan za a iya jinkirtawa a bari sai lokacin mai sannan wata ajiyu ba a bihi wata ajiyu ba a bihi wata ajiyu ba a bihi wannan ta'ajiyu min ainihin na farko shi ne gaggauta wancan jinkiri kamar yadda Allah ya ce inna ha'ula yuhibbuna عادلة هو من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء أما عادل بالحمد شيء جنسي تو أساو رجل أجيك الرجل فإن دخل بها أمة بدا مرسي ولم يؤتها شيئا بات وانا أبباء نسبات الجاد يا على سنة أنا بنت باشي an fahimta ووجب عليه لها مهر مثل an an zo kenan in an daura aure ba an bata sadakin ba an zo an daura aure an nisan ga mai bayarwa ga mai karba gawa shaidu amma an manta ba a faɗi nawa ne sadakin ba to yanzu jaza laha sadakin mislu sai a duba sai a ga ita wannan yarinyar sa'o'inta a wannan lokacin in za a yi aure nawa ake karɓa sadaki sai a ɗauki wannan na misalin tsarin da sai a biya shi a matsayin ne a matsayin sadaki in kana lam yusammi laha mahara in ba ambata sadakin ba fa in kana qad samma laha mahara in ku an riga ubanta ko wanda yake wani ne ya ambata sadakin a sana ma abin da aka ambata shi zai ba wal hadara kullal hadara mutane su takakan don su ga dukiyin su min adalil wafa'i na rashin cikawa da ha ga mace bima sharafa da abin da aka sa na sharafi wajen kulla aure a matsayin sadaki لقوله صلى saboda maganar da سببت ya ce a أحسك mafi cancanta ma aukai min shuru abin da ya kamata ku suka na sharafi an tufu bihi masta halattun bi da shi ne ku suka sharaɗin da shi ne ya halatta muku saduwa da mutum Ina an yi da kai ba ka da kuɗi za ka biya sadakin mace jaka ɗari biyar jaka miliyan ɗaya to bayan an yi aure ka samu kuɗi ya kamata ka cika wannan alƙawarin da kai in cikawa yana ɗaya daga cikin manya-manyan kaba'ira guda saba'in da wani abu da al'imamu zahabi ya masa littafi a kansu kama wani sai kaga an yi wannan alƙawarin da shi ba ya samu kuɗi makon ya cika wancan alƙawarin sai dai kawai matar ta zila babu zai karu aure in ce magana cikin haka matsaya sunnar annabi ke sama zai raya sunnar annabi tana da mutu amma ya cika alƙawarin da aka yi da shi ba ba wajibi ba ne Allah ya shirya da mu fa in ma kun sauki idan mutu ya mutu ba'ad al-aqd bayan an kulla aure wa qabla dukuli sannan kafin namiji mace ta tare ya tare da ita to falil mar'atu mahar kamila to a lokacin mace tana da sadaki kuma wataƙila kun san ana samun haka ko a ce an daura aure da namiji da mace kamar da kuka, kwanan na ga ya faru tsakanin wata jaha a katsina an daura aure abokan angon wajen komawa suke hatsari suka mutu da angon da yan uwanki da kowa da kowa wanda suke motar aka mutu to ka ga yanzu an ɗaura aure gabanin ta kare mutum ya sadu da ita ya yi ya mutu to yanzu kada yan uwan mutum su zo sai ai kin da mama amma sai ka gidan miji ba sai an dawo masa da kayan su sadaki a ina ba da an ɗaura ba to tana da sadaki kamin cikakki an alƙa mata ƙarin ki ta uti abdullahi an zuwa abdullahi bin mas'ud fi mar'atin tazawwadaha a cikin wata mace fi mar'atin tazawwadaha a cikin wata mace da wani mutum ya aure ثم مات عنها كالنصية مسيبتها ولم يخرج لها صداق a lokacin da aka yi auren an je ɗaura auren amma ba a faɗi nawa ne shadakin ba sannan walam ya kun da kuma bai riga ya tare da ita ba ya haɗu da ita ƙalar sai ke cewa faktalafu ne mutanenta da dangin mijin sai suka yi saɓanin aka ɗauko rigimar aka kawo masa faƙalar sai ke da ha misla maharin misali ya ce ina ganin tun da an ɗaura auren ba an ta sadaki ba a duba a ganin suwaye tsaranta a bata sadaki irin mata tsarakunta a wajen zamani wala almira kuma tana da gado tunda an ɗaura aure mace ce tarewa ne da ke ba shi yasa saboda haka dole ita yanzu za ta idda ta wajen mutum ta rasu wa alai al'iddatu sannan akwai idda a kanta فشل جماعة بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سنان بن الأشجعي يبار شيء الشيء وقعد للي أن النبي كنت في بروة بنت واشئ بمثل ما قدر akan matsalar bintu wato barwar bintu wato da irin abinda abdullahi ya hukunci da shi kenan wanda ita ce ƙa'idar ta da shi ya sa za ku ga wata ayat da allah ya ce ya yi wa allabi na amin idan tsallaktu mun nisa a min ƙabla an sami sohunna sai ce fa ma da kuma alhin na min iddatin idan aka saki mace kafin a sadu da ita ba ku da wani abu na idda da za ku lissafa mata wannan matar da ba mijinta rasuwa ba amma in an ɗaura aure da mace kafin miji ya taru da ita ta taru sai mijin ya rasu yanzu tana da sadaki kuma matar shi ce akwai gado sannan ita akwai ne a kanta akwai yadda a kanta saboda wallazi ne yake wasu nan yadda a azuwazan ya tarabbatu daga an fusuhin na arba ta ashirin wa ashara wannan ita ce ka'ida kai to mata yi ta yaushe ne ya zama mustahabbi ne a kare da bacci an aisha qalat take cewa tazawwajani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi shawwal annabi ya aure cikin watan shawwal wa bana fi shawwal kuma ya tare da ni cikin watan shawwal ayyu nisa'i rasulillahi kana ahada indahu minni to wata mace ce ya zama ko ta samu rabo mafi girma cikin matan annabi sama da ni وكانت تستحب تاكفن في إتكال سنة عائشة سنة مستحبة أن يدخل نساؤها وكانت تستحب أن يدخل نساؤها في شوال فعين نساء رسول الله كان أحد إلا منه وكانت تستحب أن يدخل نساؤها في شوال وأن يعلم في ذلك jumlar a kalle ta wa kana tasdiqu an yadkhula nisa'uha ku nisa'u fi shawwal eh nisa'uhu ku nisa'uha ku eh saboda in muka ce tasdiqu an yadkhula ya tarewa nisa'u kenan nisa'u shi ne fa'i ana gane shi ne ne fa'i fi shawala zai iya zama haka ya kasance wa kanar tattahibu ta kasance tana ganin musahabi ne an yi da kula nisa'u matansa su tare da shi annabin fi shawala a cikin watan mai shawala ko ya zama cewa kanin ta kasance tana ganin cewa mustahabbi ne an yi da kula nisa a shi annabi ya tare da matansa in shawalin a cikin watan shawwal ina ba an fahimta wannan shi ne, to a ƙarƙashin wannan iyaye su tsoron Allah daina sa aure kafin watan Ramadan an fahimci matsala mu da muke karantarwa muna samun rigingimu da yawa yanzu a baya ai mun faɗa cewa da annabi ya yake a aure ya siya a asar sabab ne to ko da aka aure galibin matan da madan a matsayi sai kuma a sa auren gab da ramadan idan ramadan ya zo wataƙila yana gida da rana bai je aiki ba ita ma tana gida sai ka ga sha'awa ta motsa masa wanda nan yake kaiwa zuwa ga da Ramadan wasu na saduwa da matan wasu sai an kaga a zo ana ta neman ka fatawa a rama kan lawaya za a yi idan waka ake da waƙi a ba to tun da abin yana haifar da ƙanna maimakon a dinga sa aure gab da ramadana ta kai su zuwa ga saduwa cikin ramadana ɓannar da abu ana neman ya za a yi ta a dinga ɗage auren ana kai shi bayan ramadana cikin watan wa shawwal ina ganin kamar sosai. amma wani shawara ma yi da haka fi ilu me ake so mutum ya aikata idan dakala ala zawjatihi in ya shiga wajen matarsa yanzu kai aure ko sannan cikin abin da ya kamata mutane su nisanci shi su nisanci duk wata hanya da ta zanta sakon Allah ke kafin aure yasta'abbu lahu an so ga namiji an yi lafiya ya tausaya wa matarsa ta an yi kaddima ilaiha shay'an min ash-sharar kana ango an daura aure za ka kafa gidan amarya to ba a so ka je hannu rabbana atina kun san akwai rabbana atina ko akwai rabbana atina Allah haka muka zo to ba a so ka je hannu haka ba komai wani hauji da makamanto su ka ɗaima wani abin ɗan sha haka su kayan sallin nan da kayan zaƙin nan ka je ka nema wata ƙatuwar kata haka da ɗan nama-nama haka ka ɗan cika leda ka yi ce ba ne idan abokan ka da suka raka ta wufin je kofar gidan irin shigan nan da ake yi a ce wai wa'in ɗan baki an zo ko menene menene kana zuwa in sun da kofa in ka hau ɗan dandamalin kofar ɗakin kofar gidan to daga nan za ka tsaya ka ce ku miƙo min leda ta tukunna sai ka rike ta ce masa to jama'a hada ku ra ku bayani wa bayani to jama'a zan shi da daga nan ina ganin ni dai kan gaba Allah ya rufa mun asiri don ke cikin gida don mata ta wanda kuma bai da na ko shi ya san yadda shi ke nan to shi ne da hadisi asma binti yazid ala take to inni ayyantu aisha ayyantu da ma'anar zayyantu na wa na na aisha kulliya da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda za a kai ta gidan annabi muhammad ثم جئته sannan na zo wajen annabi fa da'autu na kira shi لجلوتها سمو الإنياري متفكة فجاء فجلس إلى جنبها لو ta لعك ta النبي بيته تاكل تجيس ثلاثة تتوبة عملك أنت ita kuma sai ta dawo don ki buɗe fuskar na na'aisha don ta rufe fuskar annabi ya zauna gefenta fa sai bi usul labani shi aka zo da wato kofi na nono فشرب سوء النبي يشاء ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسه فخفضت رأسه سوء النبي يقوم لنا عائشة يشاء سينا نعيشة تسوق يد كانت واستحيت في تدخلنا ثم دعالنا شيء على ما قول النبي يساري ذلك شكرة تسارع في تدخلنا kuma wannan ba aibu ba ne shi ne ma abin da ake so ya zama ma kana da shi shi yasa za mu ga lokacin da annabi musa ya je wancan garin nan Misira na madiyana bayan ya bar garin Misira? allah da ya tashi ba da labarin ɗan matan nan cewa ya faɗa aka ƙi da kuma matan shi a latsa da yari tafiyar ta ma tana tafiya a kan kunya قالت أسماء في أسماء تكتا فانتحرتها حين بقى مطلعها وقلت لها في نفسي ما تأخذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم كي كرطامنا daga hannun annabi. ƙala take fa da sai na karɓa fa shariba sai ta sha sai an wani abu ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sha to wayan bagi an ya da ayyada ko ala muqaddimat ra'ati ya kamata na namiji ya ɗauki hannun ya dora akan san mace wa yusallallahu ta'ala ya ambaci sunan Allah wa da obin bil baraka ya addu'a ga albarka kaga zai zamanto tone idan yarinya tun daga daransu ana tana da tarbiyya kaya karatu ta san cewa namiji na samun san mace mata addu'a in ba ta sani ba wallahi wata daga nan in ka zuro hannu za ka kama mata to bala'i zai ƙarshe akwai wanda matsalar auren sai da ya mutu akan wannan ba kai karatu ba ba ta san cewa ana yin addu'a ba an kai ta ya zuro hannu zai kama mata kai ta ce ta baga ta ce ita ba ta san kai ta ba su kuma mutane da sharhi da ta haƙiƙi har da takarihi ba sa wajen wani ya ce ai lokacin da ya zuro hannu har ya turo abin da zai ɗaukule masa ido wa ya ƙoro mutum ya faɗi ma za a fi ƙaurihi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya zo cikin maganar annabi da ya ce idan ta zawwaja ahadukum mar'atan in ɗayan ku ya auri wata mace a wani shara kadibin ko sai wani bawa kenan yanzu in ka sai mashin ko mota bal ya akhudh bi nasiyatihi ka kama gaban kanka Wani yad'u bil baraka wal yusammi Allah azza wa sunan Allah wal baraka kai addu'a Allah yana abin albarka ya yaqul mutum ya Allahumma inni as'aluka min khayr Allah ina roƙonka alherin da kake da shi wa khayr ma dabaltaha alayhi da alherin da ka halitta ta akai wa a'udhu bika Allah ina neman sanin ka min sharriha sharrin ta wa da ma da zanta ha da sharrin abin da ka halitta ta a kai to wannan shi ne abin da annabi ya ce a yi ana nuna mun cewa kamar lokaci yana hararar ku to ban sani ba watakila ko mu tsaya nan ne saboda lokaci haka ne ko to saboda haka jama'a sai a hakuri za mu tsaya nan insha Allah gobe muna so inda lokaci in ya samu mu fara karfe goma daidai zuwa abin nan jiji shi kenan mun gaba kun ko aure za a yi a maimakon a kashe kuɗi a buga ababen banza a iya yin irin wannan idin duk wanda ya halarci bikin a ɗauka a bashi kun ga an taimaka ma rage ɓanna da kuma fahimtar mutane da san wani abu na aure wannan shi ne allah ta'ala shi yadda mu da yi insha allah in akwai tambayoyi wata kila gobe sai mu amsa ko ƙarin bayani sun abin da muka karanta وبهذا القدر الكفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته